يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa eh, da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a wanda yake wannan anguwa ta tudun wada a kuma cikin wannan babban birni na kaduna inda Allah madaukin sarki ya ba mu ikon gabatar da tafsirin littafin Allah alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan wanda yau muna 26 ga wannan wata na ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna ga wata yau an shiga ɗaya ga wata ɗaya ga watan bakwai kenan ɗaya ga watan bakwai kuma shekara ta dubu biyu da goma sha shida ina jin wannan shidan ita ce ta ɗauki hankali na na jefa ta can a baya to ina addu'a abinda muka karanta Allah ya sa mata albarka kamar yadda muka ba da sanarwa jiya yau in allah maɗaukin sarki ya amince za ta zama rana ta ƙarshe da za a gudanar da wannan karatu a cikin wannan masallaci a wannan shekara daga nan kuma sai wanda allah ya ba tsawon kwana wanda da rabon zai gabaɗi sai ya gani wanda kuma dama kwanakin sun ƙare bai sani ba to idan muna ciki Allah ya sa mu cika da imani sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wata ramadan ya tinkaro tun da wata shida suke fara addu'a Allah ya sa su kai ramadan idan ramadan ya kare kuma za su yi wata shida suna addu'a Allah ya karba musu ibadar da suke cikin ramadan to ina addu'a Allah ya karba mana ibadar da muka gabatar a cikin wannan wata kame mu gabatar da jawaban da za mu gabatar saboda muna bukatar mu tashi akan lokaci za mu gayyaci babban limamin wannan masallaci sheikh musa abdulkadir assalamu alaikum da ya iso nan gurin domin ya mana jawabi a madadin kwamitin masallaci da limaman masallaci gaba daya kun gan shi nan abokin shugaban kungiya na ƙasa ne Sheikh Abdullahi Balalo ina jin na faɗa muku nan da za a bude tafsiri tare suka yi ta gwagwarmaya tun ana ɗaukar lasifika a ka in yan bidiya suka tun karo a jefa da lasifika a yi bisimila a fafataka da gudu <laughs> <laughs> الله لا اله الا الله ولي الصالحين وان محمدا عبد ورسوله kwana so shakkar al'amarin shi da girma Allah ya dan Ibrahim ba Allah ya Allah ya tsaya sauran wani da suka yi da'awa suka yi kamar yadda idan aka je wa'azi ko dan bayani da an shiga filin wa'azi ke mutar ke kai Allah ba dan ba zai iya cewa komai ba kai Allah ya ce wannan matsayi da ka ji ka cikin cikin ba ba na da amma in aka je kawai ka duk kawai da za ka ne ni ne gaba a lokacin za mu sa ɗan tabuwa sham ba ta giya sai ga wani yaro na wa'adi na zama abin kallo Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki rayuwar wannan bawan Allah haduwa muka yi haduwa ta sunna haduwa ta Allah Allah ya sakawa ni ba zan taɓa yadda kuke wani ba can yadda kuke cewa ko sa da su ba da ko yana nake ko sa da Allah ya saka mai da sai mutum ne mai yawan hadisi mai himma mai neman na kansa daga ayyukan wani gari ana ce masa tsari inda na rayu a sanadin wani tsoho na ya tsoho ne daga garin da ake ce masa ga hukuma gari kano state ya kai da can Allah subhanahu wa ta'ala ya fitta da'awa ana fitta da'awa tun farkon bidaya a wani ƙauye da ake ce masa abu inda aka kai wa kira na zo cikin gari na bukari sai na ji an ce ga wani malami ya zo ya ce tariƙan nan ba kyau kin faɗa kyalle ba kyau amma kuma so da shi idan kai magana a duk dare suka ji na dawo kawai ne da tsohon da zan mutu hankali na tashi kuma a lokacin da ake kawai nan duk wani malamin da zai da tafsiri ni ke jan baki amma ban san me ake yi zan ja bakin amma ni ban san bakin ba shi ma mai tafsirin ba san me yake yi ba kuma a burge ana nan ana nan kawai sai abin ya shiga raina akwai wani malami mutum yake ana cin su malam ya shi ke mana tafsiri ni ne da wasu ke malam ga wani malami ya zo ya ce shi ba da jallan nan ba ke ya gaskiya lamarin sai ce a aika kawai kuma ba ko ne ya zo bai mata kula shi ke nan to ba ilimi tambaya ko zan ka san tambaya ne ilimi ke yi ta in ka mutum yana tambaya yana da karatu na dawo amma ina da ya rafe ga sunna a wannan lokaci yallan da ake shimfiɗawa ni ke shimfiɗawa da rawan ciki ɗauko a shimfiɗa ana yaron kirki yaron kirki a ke abin zai ba da kirki karan sai ka da nisa da awa ke nisa a wata lokaci in ma ake shekaru wajen talatin ya farkon da'awa Allah ya taimake ni na tashi daga wannan tsawon na kuma babban ya sayar da yawan mahaifina bayan na je sai muka zaman so ni ne dan magaji ni ne mai wa'azi ni ni ke ce ku bari a lokacin duk wa'azin da za a je ɗan nan da za a rataya amma ba na dariƙa ba na tambayin dabi da mutum gobe a ainihin shago na za a duka a yi mai tambayin a rataya. Ajiya ta tafi, na'am. yau alhamdulillah to ko kuma yi tare yi bayani to alhamdulillah ina so in takaita da lamarin ya kai ya kai Allah ya kai Ibrahim ba mu da ubayin da kolin tafi na maganar malaman ka da mun yi alhamdulillah yuri kare su mai ta yawo a ka fara maka sannan dabbobin tarihin da wasu abin da na dauka mu koma ya ga mutane da haka har Allah ya sa na zuciya na tashi zuwa ainihin karatu fahimtar yadda za a kafa alaƙaci muna kan nema a garin gwamnati Allah ya saka mu da gobe da alheri bayani ya da nisa amma a takaice abin da ke son gaya كل شربة من غير الله آخرها إلا لله duk haɗuwa da aka yi tabadan Allah ba ƙarshen ta a rubuce hannu da me yi domin Allah da me yi domin Allah ba sa taɓa haka me yi domin Allah me yi dan duniya ba sa ce da me yi dan duniya da me yi dan duniya ba sa ce haka ba ban taɓa kasancewa na rasa wani mutum wadda ainihin ina cikin bacci da ya muku na kama kuka da hawaye da ihu na farka na ga da nuna fasa da hawaye da ihu da kuma musulmi muna muku fatan alkhairi a shek muna muku fatan alkhairi Allah ya kara masa albarka Allah ya kara masa basira ya kara masa baki da ya zo nan ya ce wannan karatu za ka bashi ana mai ka tafiya mana na ce mun yi abin abin ga yadda ya zama yadda haka za ka zaune ka sai amma muna fata Allah ya sa mu ainihin gauri da yanzu ku shiga zagawa Allah ya ce na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله التكبير Sheikh Musa Abdulkadir assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi kuma ai kuka je ya gaya muku nan babu shakka haka alakar take tsakanin su da Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa da shi shugaban kungiya na ƙasa haka aka ta wannan fafatawa a wacan tsohuwar jiha ta Gongola muna addu'a Allah ya sa wa'annan aikace-aikace da aka yi Allah ya sa su a kyawawan mizani mu je kuma a same su a gaban Allah ba gara babu zago da idan Allah madaukakin sarki za mu bukaci shugaban kungiya na jiha alhaji shukur isa eh, limamin gwagwarmaya da ya gabatar da jawabin halin الحمد لله الذي لا اله الا هو abin da za mu faɗa wa al'umman kabila da ya ce mun gobe Allah ya saka kowa da kai bayan da alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu shugaba muna godiya Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi kamar da shugaba ya ambata shi shugaban kungiyar izala na kasa kabilatu Sheikh imam abdullahi balalau da amincewarsa da umarninsa aka yi wannan fotin nawa zuwa wannan gari domin gabatar da tafsir babu shakka kamar yadda ya masa godiya da sauran wayanda aka godewa sun cancanci a gode musu yanzu ake sanar da ni cewa muna tare da alhaji lawal wanda yake shine wato wakilin bannan kanar eh, lawal gwadabe a wajen wannan taro muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi muna tare da national director na yan agaji na Najeriya gaba daya injiniya Mustapha Imam Sifi muna masa maraba da zuwa wannan wuri muna tare da shugaban kwamitin dadi da wallafa na ƙungiyar jama'ati zalatul bid'a wai kamatu suna na Najeriya duk wani littafi da za a wallafa karkashin ƙungiyar izala sai an tura kwamitin su sun duba wato shi ne shek aliyu telex mura addu'a allah ya saka masa da alkhairi mataimakin shugaban majalisar malamai dr muhammad yusuf kubau muna tare da su sannan muna tare da honorable rabi'u khalid wanda ya zo ya cince shi da tungush sanata shehu husani muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan kamar yadda kuke gani da idanunku his excellency kuma da distinguished senator alhaji ahmad muhammad makarfi tsohon gwamnan jihar kaduna sun kabe mu shigo wannan wuri muna tare da shi a wannan wuri eh, aboki ne ga wannan kungiya muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara zumunci akwai Alhaji Muhammad Isa Ibrahim naikon Alhaji Muhammad Bage Jarban Lafiya Alhaji Abdul Aziz Musa NTA Shakiman Barnawa sannan akwai Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo yana gabatar da tafsiri a masallacin Juma'a na Ilela a can jihar sokoto can bakin boda amma ya rufe tafsirin sai ta so domin ya zo ya halarci wannan rufe tafsiri da sauran 'yan uwa allah ya saka da alkhairi wato ba za mu gushe ba abu na farko muna godiya ga allah wa man nasru illa min indillah nasara ba ta hannun kowa sai hannun wa sai hannun Allah muna yi wa Allah madaukin sarki godiya bisa wannan a wannan tafsir wanda muka kwana 26 yau kenan a cikin wannan gari na Kaduna cikin taimakon Allah mun samu daman gabatar da tafsiri na maza an yi tafsiri guda 26 sannan tafsiri na mata wato wanda ake yi a masallacin juma'a na malali lokos da safe shi kuma an yi guda goma sha ɗaya sannan an ziyarci makarantu na mata da ke cikin garin kaduna inda aka shirya lakcoci aka je aka gabatar musu mun samu gayyata daga sama da makaranta sittin. to amma kaga makaranta sittin ba zai yi a iya halarta ba saboda haka kwamitin da shugaba na jiha ya yi nasu malam nasir kidir da su aliyu jamfale da malam yahaya musa malali suka zaɓi makarantu guda goma sha shida wanda duk wayannan makarantu guda goma sha shida allah ya ba mu ikon ziyartar su wasu makarantun za ka samu ɗaruruwan mata sun taru akwai makarantun da a makaranta ya gagara taron a masallacin juma'a yakan gagara dole sai da aka je masallacin idi sannan kuma cikin taimakon Allah mun ziyarci masallatai guda hudu a cikin jihar Kaduna masallatai guda uku masallatai ne na juma'a inda ha gabatar da wazi na firkudu ba daya masallaci na nnpc wato can head office nasu wanda ba masallaci ne na juma'a ba amma dai a wayannan masallatai guda hudu allah ya bada ikon gabatar da program guda biyar sannan akwai kafafen watsa labarai kusan duka babu waɗanda ba su gayyace mu ba amma dai ba mu samu ansawa duka ba amma mun samu zuwa alheri radio da ditv da liberty da kuma karama wato can cn kenan inda mun samu damar gudanar da program wato na kai tsaye daga gidajen radio ko talabijin guda shida bayan wannan akwai ziyarce-ziyarce na da'awa da muka samu kaman kaiwa guda uku cikin taimakon Allah a wannan kwanaki 26 mun samu gabatar da program guda 67 a nan Kaduna to kaga wannan idan ba Allah ne ya amince ba zai yiwu ba ubangiji ma da ya ba mu lafiyar da za a iya gudanar da wannan zirga-zirga da wayannan aikace aikace Allah muna masa godiya kuma muna roƙon ya kara mana lafiya ya ba mu ikon amfani da ita wajen hidimtawa addinin musulunci kamar yadda shugaba ya fara da godiya ne ma kamin jawabin da zan gabatar zan fara da godiya godiya ta farko ga shugaban kungiya na ƙasa bayan wacce na gabatar ga Allah madaukakin sarki yanzu nan dab da zan shigo wannan wuri sai da ya kira ni daga ƙasa mai tsarki kuma suna tare da shagya kuma musa hassan katsina sautin sunna ya ce ya kira ne domin ya san yanzu watakila yana kan hanya zuwa wajen rufe tafsir na ce kwarai da gaske to ce to in na iso na isar da gaisuwarsa da fatan alkhairin ga al'ummar jihar Kaduna gaba daya da dukkan waɗanda suke zuwa tafsiri daga jihohi bisa gudunmuwa da suka bayar ta marayu da gudunmuwa suka bayar ta manara domin gudunmuwan manara har yanzu maganar da ake yi ana ta kawowa yanzu haka yan rauba daga can masallacin da muke yin tafsir wanda kullum sai an kawo taimakon su a yanzu haka man na sauki da ya bani lissafi na kuɗi naira dubu sittin da ɗari uku wanda suka kara turowa domin gudunmuwa na manara muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta biyu ina gabatar da godiya da shugaban ƙungiyar izala wato na wato ga ainihin shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa shine shi shag ko musa hassan katsina sautin sunna wanda duk kwastin da ake yi a najeriya da kasashen waje a karkashin wannan kungiya karkashin ofis ɗinsa ne da amincewarta kusan shi ne wanda ya postin ɗina zuwa nan garin kaduna shi ma yana ƙasa mai tsarki amma kamin da shigo sai da muka yi waya da shi ya ce in mun zo mu isar da fatan alkhairinsa zuwa gare ku baki daya allah ya saka muku alkhairi bayan wannan ina miƙa godiya ta musamman ga shi alhaji tukur isa shugaban ƙungiyar izala na jihar kaduna ba don komai ba sai saboda jajircewarsa da ƙoƙarinsa tun da allah ya kawo shi a matsayin shugaban ƙungiyar izala izalar jihar kaduna ta canza ina fata fahimci wannan daga nan aka farfado ofis komai rinka gudana wa'azuzzuka na ƙananan hukumomi aka ci gaba da gudanar da su ba zan manta ba shekaru ba masu yawa ba na je wa'azi so ba a nan cikin jihar kaduna ina wa'azi a kan mimbari a nan ƙasa sama da mutum 200 suna da kuwa saboda mai ba sai daya wa'azin sunna ba matasan garin kuma suka ce sai an yi matasan sunna aka yi ta ɗauki ba daɗi ni ina wa'azi ƙasa ana dande bayan mun gama wa'azi an tashi aka raka motocinmu da duwatsu zuwa masauki mutanen zariya suka zo suka ce dole za a ɗauke da cikin daren a dawo da ni zariya in kwana na ce ba zan kwana a zare ba so ba zan kwana kuma da safe sai an yi wa'azi kame in bagari kuma da safe sai da muke wa'azin mata za ka ɗauka babu matar da bata zuba daga garin bayan gama wa'azi aka zo aka ba da shawara za a je a samun 'yan sanda su riga mu mu fita garin ce ba dan sanda zai mana rakiya idan dan bid'a da yi tsoron mutuwa saboda bid'a sa ni ba na tsoron mutuwa saboda sannan. haka muka kama hanya har muka fita garin lafiya kano babu abin da ya faru a ranar muka zo zaria muka halarci ɗaurin auren yar babban daraktan agaji na ƙasa da ake ɗaurawa a zaria sai mutanen soba suke ce mun a ranar shekara goma sha biyar ba taɓa yin wa'azin jiha a garin ba shekara sha biyar shekara sha biyar ba yi wa'azi Wani wannan abin tausayi ne ko abin tausayi ba ne amma tun da Allah ya kawo wannan da tijo alhaji tukur isa ya samu abokan aiki yanzu lokal gaman lokal gaman ake shiga lungu lungu da ƙauyuka a gabatar da wa'azi Allah ya saka musu da alkhairi ran da naje yana magana wai zala ba ta zuwa ƙauyuka wa'azi kai ne ba ta zuwa ƙauyuka wa'azi ana mana ƙauyuka ka taba zuwa wa'azi sai ka samu wani takar yana nan zaune cikin garin Kaduna yana cewa cewa bai san aiki da zuhur mai da ake yi da awa sunna ba sai amma sai ya bakin makirfon yana izala ba ta zuwa ƙauyuka sai cikin gari kai ka je ƙauyen me ake a ƙauyen sannan in ba ma zuwa kauye kai zaman da kake a cikin gari me kake jira a cikin gari ke da baka fita ba kai ba malami bane in ba ma zuwa kauye dan me baka tattare na kai na kai ka tafi kauyen ba Allah ka raba mu da malami ya zama kare. godiya ta gaba kwamitin tafsir kwamitin ne kwamitin tafsir na jihar kaduna waɗanda sun suka tsaya suka jajirce aka ta gudanar da wayannan ayyuka suna nan da dama su ma na ibrahim kaso bacci muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bayan wannan muna ƙara gabatar da godiya wato ta ainihin wato musamman ga ainihin wato limamai da shugabanni na kwamiti na wayannan masallatai guda biyu da wannan masallaci da muke gabatar da tafsiri na yamma da kuma masallacin juma'a na malari wanda muke gabatar da tafsiri na mata na safe don kwamitin wannan masallatai gaskiya sun cancanci yabo ko tsabtace masallatan da yadda ake lura da su kada ya sai ba da sha'awa na san wasu wuraren da wasu lokatai har turaren wuta ake kawo ana kunnawa domin gurin ya yi kyau yanayin ya daidaita saboda masu sauraron tafsiri su samu sauraron tafsiri cikin natsuwa muna addu'a nan bayan Allah Allah ka kara musu albarka sannan muna kara nika godiya ga 'yan agaji da kuma protocol namu da suke ta lura da harkokin tsaro a wayan nan masallatayya akwai wata kungiya ta hattara za ku ga wasu masu uniform matasa da gora waɗanda suke lura da daidaituwar lamurra to su ma wayannan muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma irin wayannan kungiyoyi suna da albarka ku dauke matakan da za ku ƙara taimaka musu domin suna ba da tsaro a angoyi da wurare da ya kamata yanzu ƙasar ta wuce ka jira sai wani ya kare ka kai ma akwai buƙatar ka dauki gurgurdan matakin da za ka iya dauka bayan wannan ina gabatar da godiya ga maluma na Kaduna Allah ya saka musu da alkhairi tun daga manyan maluman da suke zuwa suna halartar wannan tafsiri wanda malamanmu ne suke karantar da mu amma duk da haka muna tasiri sukan zo su halarta domin su je inda muka yi kuskure su taimake mu mu samu daman gyarawa muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi irin su malam Rabi'u Daura irin su malam Umar Hassan irin su malam Usman Sale irin su MP Suleiman suna nan manyan maluma da dama da suka lizinci wannan mimbari muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da matasan mu wayanda kamin a zo a fara tafsiri suke zuwa suna gabatar da laccoci da darussa masu matukar amfani ga al'umma dukansu muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi ba zan gushe ba ina gabatar da godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i saboda shi ma gudunmuwa da ya bayar da kuma tsayuwarsa da jajircewarsa wajen ganin wannan tafsiri ya tabbata muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya ta musamman da addu'a da fatan alkhairi ga mai girma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma dallatun zazzau wato Alhaji Muktar Lamaran Yaro muna addu'a Allah ya taka masa da alkhairi in ba ku manta ba ya halarci wannan majalisi kuma da shawarorin su masu albarka wajen samun nasara da duk ake samu a wannan wuri sannan akwai distinguished senator kwamar shehu sani shi ma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya halarci bude wannan tafsiri sanda za a bude shi kuma ya ba da gudunmuwa sosai musamman wajen daukar nauyin wannan tafsiri a gidan rediyo na alheri rediyo da DITV muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi yanzu ma haka ya turo wakilin sa kamar da na ambata muna tare da shi a wannan wuri bayan wannan muna gabatar da godiya ta musamman ga his eminence alhaji ibrahim wato da suke sultan na goma sha takwas na ainihin sakwato domin wannan dattijo wato ba karamin haɗin kai ke bamu da shawarwari wajen ganin an samu nasara ba ma kan wannan tafsirin ba kan abin da ya shafi da'awa gaba daya muna addu'a wannan dattijo Allah madaukin sarki ya kara masa albarka bai da lafiya muna addu'a Allah madaukin sarki ya kara masa lafiya sannan muna ƙara mika godiya ta musamman ga mai martaba sarkin zazzau wanda da haɗin kansa da goyon bayansa ake gabatar da wannan tafsiri shi yasa za ku ga dukkan masu sarauta sarkin gabar sarkin kudu sarkin arewa sarkin tsakiya sarkin yamma sarkin sarkin sarkin tun da muka fara wannan tafsiri waɗannan sarakunan gaba ɗaya tare da su muke tare da muke tare da su muke to wannan shi zai fara nuna muku yadda masarauta da waɗannan sarakuna suka ba sunnar manzon Allah wato ainihin goyon baya muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara wa rayuwarsu albarka bayan wannan muna ƙara gabatar da godiya da addu'a ga honorable wato Shamsuddin Ibrahim Kajuru Allah ya sata masa da alkhairi shi ma muna tare da shi a wannan majalisi kuma yana daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a ɗaya daga cikin kafafe na yada labarai da ake da su sannan bayan wanda muna ƙara godiya ga alhaji kashin bukar barbados wato mai barbados motors nan ma yanzu na gan shi ya shigo amma sai sako ta jallabiya da wata kula da ake cewa karka ta samun cittata idan baka san wane ne a wurin da sai ka tura shi kafin ka wuce amma sai ka dan leka sai ka a shi wata babba ajiya shi Allah ya aure to muna addu'a shi ma Allah ya saka masa da alkhairi shi ya dauka mana sa wannan tafsiri a gidan radio na FRCN wanda makudan kudi ne aka biya da sun haura miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari domin sa tafsirin a wannan kafafi bayan wannan gudunmuwa ta marayu da aka nema ya aiko da gudunmuwar marayu wajen naira dubu ɗari biyar Allah ya sa masa da alkhairi eh, sannan bayan haka ma akwai wani abu wanda shi ba zan gaya muku ban kuma da malam Nasir Kidi zai muku karin bayani bayan wannan muna ƙara mika godiya ta musamman wato ga ainihin sanata musa bello a nan kaduna wanda shi ma da gudun mota aka samu nasarar wannan tasiri da alhaji sani dauda asd shi ma muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi da din muhammad wanda shine GBM na nnpc shi ma in kuntuna ya halarci wannan tasiri tun daga abuja muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sun ba da gudunmuwa ta hanyoyi da dama muna fata allah ya saka masa da alkhairi sannan muna ƙara gabatar da ainihin godiya ga alhaji hayatu a tiko awal wato wanda yake mortgage bank shi ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi saboda akwai gudunmuwarsa wajen samun nasarar wannan tafsiri akwai shi mai girma da sanata sanata ahmad muhammad makarfi kuma tsohon gwamnan abin nan jihar kaduna shi kan yanzu ma haka magana da nake muna tare da shi sannan dukkan shawarwari da yadda ake samun ci gaba da nasarar wannan tafiri gaskiyar magana duka tare da shi ake yi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi bayan wannan muna ƙara miƙa godiya ga Alhaji Ibrahim wato Husaini wato shi ma wanda yake sakatare ne na wato wannan masallaci mun san irin jajircewa da tsayuwa da yayi har ma tafsirin ya zama wato an aje shi a ainihin wato wannan masallaci kamar da na ambata muku na ce muna tare da mai girma hakimin tudun wada nan zazzau alhaji falalu dalatu muna tare da shi mai girma hakimin sabon gari wato kacallan zazzau alhaji zakar isa muna tare da shi da sauran yan uwa duka waɗanda ake tare da su muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi eh, bayan waɗannan akwai mata da ya kamata a gode musu a musu addu'a mutanen kaduna na taɓa gaya muku a nan, wato na zagaye najeriya da kyau na zagaye afirka sosai kasashen afirka musamman ta yamma da ya ka samu kasar da ban je wa'azi ba ba ma sau ɗaya ba watakila sau barkatai ba dan yawon da nake da shi a najeriya ba ma da sai na fi sanin wasu kasashen afirka fiye da najeriya to amma najeriya na zagaya sosai shine gaskiyar magana jiha talatin da shida da ake da ita a najeriya har da birnin tarayya abuja ba jihar da ban taka da sunan wa'azi ba lokal gamman 774 da ake da su a Najeriya in Allah ya yadda waɗanda ban taka ba su ne 'yan kaɗan amma duk yawon da ne a najeriya da yawon da ne a afirka ban taba ganin inda mata ke kishin da'awa su haɗa kai su ƙungiyoyi na mata a rinka taimakon marayu a taimaki gajiyayyu a yi iftar na watan ramadan a taimaka wa gidan kurkuku a fita a je da'awa mota wa'azi cike da mata za ta je wa'azi ta mutu mata su fito suna turawa za a tafi wa'azi kawai duk najeriya da na kewaya wallahi ban taba ganin kaman garin kaduna ba shi yasa mazajen kaduna yana gaya muku wallahi in ba mamaki ranar tashin alkiyama amarya dai sai ka same ta aljanna amarya da uwar gida ba wallahi sai ka isa kace kiyo shi kika iso ta ce a ah, muka ha mu riga mun zama yan gari anan ba don komai ba saboda aikin da suke wasu ba ba wai sai ka rike hannun da za ku tafi ba sai za ka same ta wayannan mata muna addu'a Allah ya musu albarka daga ciki muna mika godiya da fatan alkhairi da addu'a ga hajiya aisha matar mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i wacce ta halarci wasu daga cikin program da muka gabatar na mata ta kuma yi jawabai masu fa'ida masu amfani muna addu'a allah ya mata albarka allah ya saka mata da alkhairi sannan akwai hajiya inna wacce ita ce uwar gidan shi mai girma sultan da suki wannan baiwar Allah babu abinda da za mu fara mata banda mata addu'a ta alkhairi banda Allah babu wanda ya san adadin gudunmuwar da ta yi akan wannan tafsiri Allah kada ya san abin da ta aikata wata dattijuwa ce ta sha sunna ta koshi ba kurba ta ba ta kwankwada ta cika cikin ta tatil muna addu'a Allah ya tsara wa rayuwarta albarka akwai hajiya jidda matsalar ita muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi akwai hajiya wato zainab yar shek abubakar mahmud gumi ita ma hajiya zainab ba abinda za mu ce sai dai Allah ya mata albarka tafsiri da ake gabatarwa na mata a gidanta za ta yi mamaki mun je mu halarta wanda kungiyar sabil ta gayyace mu za ka ɗauka duk matar wanda ake cewa na a kaduna babu wacce ba haɗa ta a wurin ba ana koya musu sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan matan kuma in suka gane addini shine yake kawo canji a cikin al'umma to irin waɗannan take tarawa a zuwa karantar da su sunna kuma wazuzzukan da aka gabatar sun ɗauki nauyi an sanya a liberty rediyo da talabijin ban san sau nawa ba a cikin wannan wata na ramadan saboda haka hajiya zainab shek abubakar mahmud gumi allah ya taka mata da alkhairi wannan ya sa dole za mu sake yi mahaifinki addu'a shek abubakar mahmud gumi allah ya kara lulluɓe kabarinsa da rahama babu shakka ya haifi ya mai albarka kuma ya bar ya mai albarka ya haifi ya mai albarka ya bar ya mai albarka allah ya kara wa hajiya zainab shek abubakar mahmud gumi albarka na'am bayan addu'a ga hajiya zainab kuma akwai hajiya zubaida al-ihsan ita ma wannan baiwar Allah ta tsaya ta kai goro ta kai mari domin samun nasara na program da aka ainihin gabatar sannan akwai kungiyar mata ta rauda waɗanda suke lura da tafsir da muke yi a malali na faɗa a duk inda na taɓa zuwa wa'azi a rayuwata a duniya ban taɓa ganin inda aka yi wa wa'azin mata tsari mai kyau cikin natsuwa da tarbiyya kamar tafsiri da muka gabatar a masallacin malali lokos ba wayanda za su zauna gaba gaba a tafsirin ka'ida ce sai kina da niqabi za ki zauna sannan tun da muka fara tafsirin har aka gaba shi ban taba jin kukan jariri ba Allah rama ko ka taba ji ma nasir kidin ko kukan jariri ban taba ji ba saboda irin kyakkyawan tsari da suka yi wa tafsirin wayannan mata muna fata Allah ya saka musu da alkhairi wannan ya sa aka yi tafsirin wato cikin tsafta kwarai da gaske ana nuna tafsirin a gidan talabijin na Manara TV amma ba mu nadama ba mu me nadama saboda duk wanda ya gani ya san wannan taro ne na mata ahlus sunna da a ce akwai dan wani abu da yake nuna rashin tarbiyya da ba za mu yi da tafsirin mata a gidan talabijin ba amma saboda in aka nuno gaba za ka ga kowace cikin hijabi da niqab ba ka ma san matar wace ce ba ina fata an fahimci wannan to bayan kungiyar rauda akwai kungiya ta sabil charitable organization su ma waɗannan sun kai goro sun kai bari Ɗan uwa da ake gudanar da tafsirin mata tare da su sun san me nake nufi akan wannan akwai kungiyar al-ihsan foundation akwai kungiyar women in dawa su ma wasu mata ne da suke shiga lungu da sako suna da headquarter a can wato makarantar MT Suleiman mun je mun ziyarci makarantar an yi wa'azi mun ga irin kokari da wayannan bayan Allah suke yi Allah ya musu albarka sannan bayan wannan akwai kungiyar form 1 wanda ita ma kungiya ce ta mata muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai hajiya Maryam wato Umar Yamamu ita ma tafsiri take daukar nauyi ana yi a gidanta inda take tara dindin mata an gayyace mu mun je mun yi wa'azi mun ga irin tarbiyyar da ake baiwa mata a wannan wuri wannan abu ya sanya mana zuciya mun yi farin ciki kwarai da gaske muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi da mu gaba daya kwamishinan 'yan sanda da dgss na wannan jiha ba abinda za mu ce musu da Allah saka musu da alkhairi duk haɗin kan da muke so da ni wannan tafsiri ya samu nasara babu wanda ba su bamu ba yan midiya tun daga manara tv sunna tv mrcn alheri radio da bitv freedom radio da nagarta radio liberty radio da tv ksmc da capital da nta da daily trust da rariya da dai sauransu suna nan duka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi saboda irin gudunmuwa da suka bayar duk da da dama an dauki nauyi ne amma irin yadda suka nuna kishin abin ba abin da za mu ce sai mun ce Allah ya saka musu da alkhairi FRCN in kun lura kwana na an samu matsala haka ta maimaita makaratun mu har kwana hudu a jere ashe muka je muka yi musu complain da muka yi complain sai muka samu basu da labari ne ba su san abin da yake faruwa ba a sanadiyar wannan kwanakin da aka yi gaba ɗaya ana maimaitawa suka ce sai an sake sa karatu tukan wayannan kwanaki din yanzu idan da kana saurarawa sau biyu ake sa tafsirin a kowace rana ɗaya za a biya mu ne duk da an riga an sa amma mai tawa kai to za a biya mu wanda ya kamata a sa na ranar a yi kari over sannan lokacin da ya kamata a saka a sake sakawa wannan akwai nuna kishi a ciki ko babu nuna kishi a ciki wannan akwai nuna kishi a ciki saboda haka mun ji daɗi ko mun yi murna mun yi addu'a Allah ya saka musu da alkhairi haka nan waɗanda aka samu matsala su ma daga baya alheri radio da DITV sun ɗauki mataki an samu gyara har zama wani dan bonus bonus suka ƙara mana muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi haka dattawan mu irin su Alhaji Ahmadu Chachagi muna addu'a Allah ya saka da alkhairi sannan Ah, sanatashe hussani shi ma yake ya gyara neman gudunmuwa na manara ya kara aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari domin manara allah ya sata masa da alkhairi sannan ah, fadima muhammad sani ita ma ta aiko da ah, kaya kai ku ce allahu akbar ta aiko da kaya set arba'in su ma domin a baiwa marayu muna addu'a Allah ya sata da alkhairi za ku ga na ɗauki tsawon lokaci ina wannan godiya babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu ai qulu jazakallahu khairan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya muku abin kirki to ku saka mashi idan ba ku da abin da za ku saka mashi to ku masa addu'a ku ce Allah ya saka masa da alkhairi ina gabatar da addu'a ga hadayen ku da kuke halartar wannan wuri da wanda muka ambata da wanda ba mu ambata ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba duka muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi Allah ya muku tukunci da aljanna sannan abu na gaba da zan faɗa shine duk abin da za mu yi don Allah mu yi ne mu yi don Allah wallahi Allah bai karɓan aiki ce aikin da aka yi domin shi shine ma'anar wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa na'am hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata نعم الله يشي على لله على لله الدين الخالق يشي قل إني أمرت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين سنة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين مجيزة مجيزة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تكذو لله أعبد مخلصا له ديني فدعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون dukkan ayoyin da alaran ma ya karanta mana ma'ana ɗaya suke bayarwa shine Allah bai karɓar addini ce wanda aka yi don Allah abu huraira Allah ya kara masa yadda akwai hadisin da aka rawaito daga wurin shi duk sanda zai karanta hadisin sai ya suma saboda yadda hadisin ke bashi tsoro da ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai a ya kara ya fadi so banne sai da ya suma sau uku kamin ya faɗin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda uku da su za a fara hura wutar jahannama ranar tashin alkiyama mutane guda nawa guda uku wayannan mutane guda uku sai sun riga firawuna zuwa jahannama sai sun riga abu jahil zuwa wuta sai sun riga abu lahabi sai sun riga ummu jamil matar abu lahabi eh? sai sun riga su tafi tafiya wutar jahannama ranar tashin alkiyama kun san abin da zai ba ku tausayi mutanen nan guda uku ɗaya malami ne na karatun qur'ani ɗaya mai arziki ne ɗaya barbe mai sarauci za a zo da malami na karatun qur'ani Allah ya ce na baka qur'ani na baka ilimi ya kai da shi ya ce ya Allah na karantar na ilmantar na yi tarawihi na yi na tahajjudi na ja baki ayi wa'azi na yi da'awa na shiga lungu na yi na yi na yi na yi ya ce kuma ya Allah wannan na yi duk saboda kai sai Allah ya ce ƙarya kake wa ke ce masa ƙarya yake sarki a fada ya ce ƙarya kake ne fadawa za su ce Zan su mai martaba da gaske ne ƙarya yake saboda haka mala'ikun Allah gaba ɗaya za su ce ƙarya yake ya Allah Allah zai ce daga gaske ne ka karanta Qur'ani Daga gaske ne ka yi wa'azi sai dai inda kai karya da kace danni kai ba kayi danni bane kayi ne dan ake ba wanda ya wazi kaman ka ba ba mai basira kaman ka ba mai zakin murya wajen kira'a kaman ka kuma an faɗa iya lada kake nan baka da lada a waje na mala'iku ku tashi zuwa wutar jahannama mala'iku sun fiji ta zai fadi fuskar ta kifu akan fuskar ta za a rinka sa kan wuta a yi hadiziya da shi a jefa wutar jahannama sai a zo da mutum na biyu mai arziki ne Allah ya ce na baka ne ta dukiya mai kai da ita ya ce ya Allah duk inda kake so a taimaka sai da na taimaka na dau nauyin wa'azi na dau nauyin da'awa na ciyar da marayu na ciyar da fakirai na gina masallatai na gina makaranti na yi kaza na yi kaza na yi kaza kuma ya Allah dan kai nayi Allah ya ce ƙarya kake maganan kayi da gaske ne kayi amma ba don ni kai ba kayi ne domin a ce ba mai alheri kaman ka ba mai kyauta kaman ka ba mai taimakon addini kaman ka kuma an riga an fada iya ladar ka kenan ba ka da lada a wajena mala'iku ku kama kama sa kutan cika shi ko wannan cutar ta da bai Allah ba za a zo da mutum na uku shine wanda ya yi shahada Allah ya ce kai fa ya ce ya Allah da ka bani karfi da jaruntaka na je fagen daga na yi yaƙi ya Allah ba don kowa ba sai don kai don ɗaukakar addininka a nan na mutu na samu shahada ya Allah don kai na yi Allah ya ce ƙarya kake mala'iku su ce ƙarya yake ya Allah Allah ya ce ka je fagen daga ka yi gwagwarmaya amma ka yi ne domin a ce ba dauki kamar ka ka yi ne domin a ce ba jarumi kamar ka ka yi ne domin a ce kai ka iya an faɗa lada ka kenan ba ka da lada a wajena mala'iku ku ku tattara wannan shahidi na wanda su kai shi wutar jahannama wayannan mutane guda uku su za a fara kai wutar ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah duk abin da muka yi in ba dan Allah muka yi ba aiki banza muka yi a wajen Allah wannan tafsirin da muka yi ƙur'anin da ana ramma ya karanta da fassara da na fassara in ba dan Allah muka yi ba Allah ya laika zuciyar mu ya ga ba dan shi muka yi ba wallahi Allah ba zai ba mu lada a lahira ba balle sai da ka zo saurare balle sai da ka bada gudunmuwa balle dan agajin da ya bada gudunmuwa balle dan banzan da ya bada gudunmuwa balle mai recording balle dan kwamitin masallaci balle liman Allah bai karban aiki sai aikin da aka yi shi dan Allah Allah bai karɓan aiki sai aikin da aka yi shi khalisan wajen wajhihi ta'ala sai aikin da aka yi shi dan Allah ba dan neman yardar mutane ba ba don neman yardar mutane ba ba domin mutane su ce an iya ko ba iya ba an yi domin Allah ya ba ya Allah muna roƙonka ka cire mu daga cikin zukatanmu Allah ka ba mu ikon yin aiki domin ka Allah ka karba mana aikin mu inda niyyar mu ta gaza Allah ka ji tausayin mu ka karɓa wannan addu'a mu ci gaba da yi ba dare ba rana mu lallashi Allah madaukakin sarki mu gyara niyyoyin mu ya zama niyyar mu ta yin aiki shine mun yi aiki don Allah madaukakin sarki ya karɓa mana Allah ka karba mana aikin da muka yi abu da biyu ya ku bayin Allah dole ku dawo da soyayya dole ku dawo da uwantaka ta juna dole ku dawo da wannan a tsakaninku idan babu wannan soyayya a tsakaninku idan babu wannan 'yan uwantaka a tsakaninku ya ku bayin Allah za mu yi asara duniya da lahira dole ku dawo da kauna da soyayya kuna sallah a masallaci daya wannan na jin haushin wannan wannan na gaba da wannan wannan kamar zai ji wannan ya ku bayin Allah wai ba kwa gani ne Allah yana ce mana wannan zina kafaru babu hum auliya babu إلا تفعلوه Allah ya ce wallazi da kafaru waɗanda suka kafirta babuhum awliya bab sashin su masoyan sashi ne sashin su masu taimakon sashi ne ya ji Allah haka kafirai suke ko ba haka suke ba Allah ya ce illa taf'aluhu kuma idan ba ku zama haka ba ya kuma uwa musulmai takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina da banna babba sai sun auku a cikin kasa wani zai ce to me yasa ahlus sunna kuke da ƙungiyoyi na ahlus sunna ba yin kungiya shi yake raba kan al'umma ba kungiya ba laifi bane kungiyanci shi ne laifi menene kungiyanci duk wanda ba kungiya ta yake ba ko yana kan qur'ani da hadisi ne a wajen mutumin banza ne to dan kungiyanci ya shigo ko bai shigo ba duk wanda ba kungiya ta yake ba ko yana kan qur'ani da hadisi ni a waje na kafiri ne ni a waje na ba za a bi shi sallah ba ni a waje na ba za a ansa sallama shi ba ni a waje na dan kaza ne ni a waje na dan kaza ne wannan shine ake cewa kungiyanci ko kana kan qur'ani da hadisi in dai ba bi ka ba shi a wajensa idan ba bi ra'ayin shi ba to kai ba addini kake yi ba kai aikin banza kake yi kai ba musulmi bane kai ba za a bi sallah ka ba kai ba za a ciyar ka ba kai ba za a yi maka sallama ba kai dan tawaye ne kai dan tsalle tsalle ne kai dan lashe lashe ne ya dan tsalle tsalle sai ka ce wasu kwadi kada ka samu tsoho ba kunya ba tsoron Allah madauki sarki ya tsaya kan mimbari ne muka karanta da jama'a addini ya rinka jisar su da mugayen na kamfan suraye wannan shi ake cewa kungiyanci yanzu muke magana kungiyar rauda sun ba da gudunmuwa kungiya ce kuma ba kungiya ba ce me yasa muka haɗu tare da su muka aiki yanzu muka ce kungiyar famar sun ba da kungiya sunan ta kungiyar yin ana ce ko kungiya ce daban amma mun yadda mu haɗu mai aiki addini ko mai hadu haɗu mai aiki addini ba yanzu muke maganar sabir charitable organization yanzu muke maganar kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza jekar jar suna da kungiyoyin ahlus sunna wajen guda uku jeka gana suna da kungiyoyin ahlus suna masu yawa jeka Burkina jeka ina amma idan muka tashi yin taro na ahlus sunna na Afirka gaba daya duk kungiyoyin ne gaba daya muke zuwa mu narke gaba daya mu zama ahlus sunna wal jama'a shi yasa shugaba Abdullahi da muke addu'a Allah ya saka mashi alkhairi saboda ya dawo da martabar addinin musulunci a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin wannan bawan Allah muka samu sunna TV gidan talabijin na farko da sunna a Najeriya haka ne a ƙarƙashin jagorancin wannan bawan Allah muka samu sunna Manara TV haka ne wacce ake kama duk duniya muka samu manara rediyo haka dai ake kamawa duk duniya ba wannan ba sai taron musulunci na duniya gaba ɗaya mun yi shi a Najeriya taron musulunci na ina duk duniya shugaban majalisar musulunci ta duniya gaba ɗaya Abdallah ibn Abdul da Turki ya zo Najeriya ko da zo Najeriya ba manya-manyan jibga-jibgan jingima-jingiman shirga-shirgan malaman rabida wajen guda goma sha wani abu suka zo Najeriya. Gwamnatin Saudiya sai da aka tado da limamin masallacin ɗakin Kaba aka ce ya taso zuwa Najeriya. Limani na ɗakin Kaba. Cikin limaman ɗakin Kaba akwai limamin da aka taso aka ce taso zuwa Najeriya. Nan da zai taso ya zo ake faɗa masa cewa a ranar za a gabatar da wannan taro ko ya zo ba zai samu ba. Limaman ƙasa Amerika sun zo kuma su zo ba. united arab emirates sun zo ko ba su zo ba mazar sun zo ko ba su zo ba kasashen afirka sun zo ko ba su zo ba asia sun zo ko ba su zo ba an tara da farfeso da doktor sama da guda ɗari daga sama da jami'o'i talatin na duniya sai da aka yi kwana takwas ana karantar da sunna kun sai abin da zai ba ku sha'awa har yan ɗari sun halarta har ba duk wata ƙungiya da ka sani ta ahalin sunna babu wata ta zo ba duk kungiyoyin ahlus sunna ba waɗanda ba su zo ba su waɗanda ba su zo ba su zo ba duk wani dokta da ka sanin shahararre ku saurara duk wani dokta da ka shahararre na sunna mai kishin sunna a Najeriya ba wanda ba mu gayyata ba kuma in Allah ya da kusan mafi yawa duka sun je duka ne sun je wane ne yake zuwa din da shi kadai shi din da dai duk taron duk musulman duniya sun taru ya ki zuwa wai sai ka ki zuwa ana taron musulman duniya da haɗa kan musulman duniya ka ki zuwa wai da rashin kunya ya ce ka zo ne kuma za ka zauna amin barika kana an iya haɗa kai to sai na haɗa kansu ko sun ki ko sun so ni ne mai haɗa kai sauna kira mani shashasha in ka ga ta tare fitan mutane a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara mutanen kaduna ku saurara ku saurara yanzu don Allah kana kishin haɗin kan al'ummar ahalus suna da za ka ga wannan taron ba shek isiya kara biyu shi ne kalisan tijaniya na afirka gaba daya shi ne ko ba shi ne? ya turo ɗansa abdulsamad bai da lafiya shi yasa bai zo ba ya turo ɗansa abdulsamad ya turo ɗansa malam ƙarami ya turo Sheikh Nasir Adam babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Shehu Tijjani da ke cikin garin Kano. Kun san wane ne Sheikh Nasir Adam? Sheikh Nasir Adam gidan in ya tashi. shi a gidan inyasi ya tashi tare da 'ya'yan inyasi abincin gidan inyasi ya ci in shahu inyasi shi ya karantar da shi larabci shi ya ilimantar da shi kami ya dawo Najeriya sai da ya shekara shekara talatin a gidan inyasi amma ya ce wannan taron na kungiyar izala ana neman haɗa kan al'ummar musulmai mai su nuna wa duniya musulmai ba su ne yan ta'adda ba an shafa mana kashin kaji dole mu je Allah ya musu albarka sun kai su jagoranci al'ummar musulmai a wancan musulmai daga kashin kaji da aka samu su shek tijjani ba na kala rahu dan tijjani ne kuma dan tijjani ba ne ya halarci taron ko ba halarci taron ba shehu shehu mai hula dan tijjani ne kuma dan tijjani ba ne ya halarci taron ko ba halarci taron ba ba ku aika min ba ya je tare ko bai je tare ba Sheikh Karimullahi ɗan Kadiriya ne ya turo mana tawaga ta manyan manyan maluman Kadiriya guda shida. a Ahlus nan duniya ne su haɗu. Kana nan Kaduna daga nan zuwa Abuja kila mutane wani Amma saboda muna hulki ba ke zuwa ba ka ja ba ka ji kada ka harka ciki. Wai amma saboda ka raina wa mutane hankali kai kai ne munafiki na gaskiya wai sannan ka zo kana magana wai ijama sun ji hada kai to sai na hada su kai bari mu tambaye ka da wata izala kake tare zana wacce kake tare da ita wai bari tambaye ka kana ina lokacin da maluman izala ke shiga nan gudu ta sako karanta da addini banda shuka me kai me kai kun san me yasa nake fada wannan magana akan kan akan bari aka yi ta a ina aka yi ta a kan da ya kanci a taurara a taurara kuma ma yanzu ban da lokaci ku jira mu ba mu da lokaci amma ku jira mu za mu samu lokaci ya Allah yadda kwanan nan muka zo muka yi sai muna a nan Kaduna duk maluman da za mu fotun tafsirin Najeriya gaba da sai da muka tara su cikin abin da muka yi akwai Raddul Azhar ila ma'adil Qur'an wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rubuta haka ne muka samu wani malami cikin maluman mu muka ce wannan littafin ya kamata a ƙare masa wato sharha yadda wannan littafin zai zama an ƙara jawo shi al'umma ɗaliban ilimi su ƙara gane ilimin da ke ciki malamin sai da ya shekara takwas yana sharhi bayan ya gama aka ɗauki littafin aka kai jami'ar azhar jami'ar azhar su suke takara da ƙur'anin tafsiri a duniya aka ta musu sai da suke shekara ɗaya suna gyara shekara nawa shekara ɗaya suke suna gyarawa bayan su gama gyara sun dawo da shi aka ce a kai wa malaman jami'ar madina saboda su kuma su gyara a aƙida duk inda matsala ta fita aƙida ɗalibai malaman jami'ar madina laktarori, da daktoci da farfesoshi sai da suke shekara ɗaya suka gyara bayan sun yawa suka dawo da littafin muka ce to cikin malumin mu na gida a sake samu wani duba muka kai shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jano Jalingo zai na ranar musulunci yake a duniya sai wace ce Dr. Ibrahim Jano Jalingo in da ne a duniya muka kai masa sai da ya shekara guda yana dubawa sannan muka buga wannan lissafi shugaba abdullahi balala ya tura aka je misira sai da aka san sama da dala dubu tamanin in yanzu kamar da kudin najeriya wajen naira miliyan ashirin da biyar aka bugo lissafi aka kawo shi aka ce a kaddamar da lissafi kuma a bada discount 50% domin a yada lissafi a cikin gaba daya yanzu mun tura littafin Nijar mun tura Burkina mun tura Ghana mun tura Togo mun tura mun tura mun tura amma a nan kaduna muka yi taron ba ka iya zuwa ba bai iya zuwa ba bai iya ba ne bai iya zuwa ba a nan kaduna muka yi taron wasu da rashin kuya haka magana magana rijista izana kan da aka kawo gidan aka ba da kawo ta a saurara a saurara a saurara asalin ajandar mun san ta wace su ku saurara a saurara asalin ajandar mun san suwaye masu ajandar kuma za mu zo nan mu gaya muku za mu faɗa muku ajandar ta suwaye ah, ai da ba da mu aka fara ba da wa aka fara da shugaban kasa ko ba da shi aka fara ba ba da shi aka fara ba duk shagantakar da mai yan manufa ya yi an taɓa magana a kan shi duk bayan Allah mu da aka kashe mai amma da kashe an taɓa magana a kai su da aka ɗabi maluma aka kai su wajen mai yan malfa yadda za a shirya al'umma musulmai sharri muka fito muka yi magana a wajen tafsirin wa aka zo aka kare abu aka ce ba laifi bane ina wajen tafsirin wa aka je aka yi bayani to har yanzu ba gane ya rasu ba har yanzu ba gane karatun ba har yanzu ba da karatun ba za mu zo mu kara muku fassara gwari gwari ko kun fahimci karatun da ya da Allah a saurara abu na gaba a takbir a takbir shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo ya ce mu sanar da ku don Allah don girman Allah ku ci gaba da yi wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zauna da ita lafiya Allah yi ne kuna kallo da ana boko haram ga kiwo haram yanzu kuma ga noma haram ga noma duka wayannan musulmai suke cutarwa ko arna suke cutarwa zama ne don mu ba wajibi ne mu tashi mu yi addu'a Allah madaukin sarki ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu a cikin Najeriya mu ta addu'a mu ta addu'a mu da muka fito daga North idan kowa bai san tsadar zaman lafiya ba musar da in kai da kake nan baka san tsadar zaman lafiya ba mu mun san tsadar zaman lafiya da Allah ya kai ka doron baga doron ba za sai da ta koma kufayi kai za ka ce makabarta ce ba za sai da aka mai rota makabarta ba ma sai da aka mai rota makabarta yobe akwai angoyin da gaba da sai da suka zama kufayi an goyi sai da suka zama kufayi banda allah ba wanda ya san mutanen mu da aka shi banda allah ba wanda ya san adadin su da wayanda yunwa ta kashe da wayanda boko haram ta kashe da waɗanda jami'an tsaro suka kashe ban da Allah ma wanda sun ya kasu a wancan lokacin a gonde da helikwarta ake yawo akan gida da jimu sai a ce wai daga helikwarta can sama wai an gidan ka akwai makamai sai a zo da jami'an tsaro a kewaye anguwar a ce sai a yi caji wai halittartan da ya gagara hango yan matan cibo a cikin ciyawa wai amma ya hango makami a cikin ɗakin ka saboda tsafar zalunci idan gaskiya da ya kamata a gano yan matan cibo ko bai kamata a gano su ba haka za a rinka shiga ɗaki ɗaki gida gida ana cikin akwai mutanen da aka yi rafin matansu rafin na iyalansu kuma duk abin da jami'in tsaro ya gani ya nauka ba kai ta kai magana ba in kai magana sai a nuna ga ce a gidan aka gani a wuce da kai ka ta bin lafiya kenan ba mai kara ganin ka malumar sunna nawa aka na nawa aka kama aka kaka ba a kurkuku waɗanda ba su zo ba su gani ba dr rabihi dr rabihi ban ji ban bai gani ba aka zo aka kama shi saboda kawai gwamnan jos arne na lokacin ba ta shi karshen ne ya faru aka je aka tsare shi sai yanzu ake sai yanzu aka bada belin shi sai yanzu aka bada belin shi sai yanzu aka bada belin shi ku yi ta addu'a Najeriya Allah ya zauna da ita lafiya ku yi ta addu'a Najeriya Allah ya zauna da ita lafiya sannan shugabanni mu ku ta addu'a Allah ya taimake su a cikin shugabancin su ku yi ta wa shugabanni mu addu'a Allah ya taimake su a cikin shugabancin su wani yake cewa malam ya kake wa Janar Buhari addu'a nace ka san da Janar Buhari bai ba kowa kwandala ko yana badawa akwai wanda da mai bahari yake ba kuri kudi ya ba ku kuka zaɓe shi to dai na ce a masa addu'a kudi ya ka bani kudi zara da ya shure ya turo eh ba kudi ya ka bani ba kenan shi wannan mutafaqu alaihi kenan wannan ya nuna ganda dalilin da zai sa masa addu'a sai dan Allah sai dan me sai dan Allah Ku yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ku yi mashi addu'a Allah ƙara ba shi mashawarta na gani ba wa masa baya kuskure ba yana yin kuskure dan adam ne yana yin daidai yana yin ba daidai ba amma muna gode wa Allah farautar mu da ake ana kashewa Allah ya kawo lafawar abun a karkashin mulkinsa mu wannan mu wa Allah madaukin sarki godiya a kansa duk wani abin da za a maka a duniya sai kana da rai za a maka sai kana da rai na san a shekarun baya sau uku ana kucin bindiga za a bindige ni akan hanya wani jami'in tsaro musulmi ya zo ya shiga tsakanina da bindiga ya faru ina tare da ɗan dokta abdullahi pakistan ibrahim abdullahi pakistan ya tuka ni daga mota da gwandu zuwa kano ya faru ina tare da wani yaro da ake ce husaini muna ce masa big boy ɗan uwa ne da shugaban kungiyar jama'a za zata biya wa kamar suna na najeriya shi kan na ɗauka kowane sakon za a yi bindige shi menene laifin mu mun yi fakin za mu tambayi wani layi a abuja da bamu san layin ba kawai soja ya taso da bindiga zai kutu zakin taro da zan tsalle a jikin bindigar abin da ya sauya kawai saka shi. da dole na za a bindige Allah ya ce ni na fito daga cikin motar ina fitowa na tsaya sai ya fara mai da bindikan bindiga daga kan direba na zuwa kaina sai Allah ya sa wani sai da musulmi ya hango daga nesa yake inna lillahi ya taho a guje ya shiga tsakanina da mai harbe bindigar yana nuna hannu haka ya samu aka lafa da bindigar na tambaya me yake faruwa yake malam tsuntsai ne kawai ya fito ya haukansa Allah ya kiyaye gaba ku kama hanyar ku tafi wannan sau uku yana faruwa wannan ya zama tarihi ko ya zama tarihi ba ya zama tarihi a cikin wannan kasar da ina tashi daga karo zan je gombe sai na samu tashin fayi sama da guda ashirin da biyar ko ina jami'an tsaro ne da makamai allah allah na ce in samu tsallar cewa za mu wuce da rai ko ba za mu wuce da rai ba yau ko da tsakar dare za mu je hanya babu tsaron kowa sai allah madaukakin sarki mun gode wa allah kan wannan ko mun gode wa allah kan wannan ba ƙari na uwa ɗaya uba ɗaya ya fito daga kasuwa garin biyu a cikin jihar borno aka zo aka tare su akan hanya da kayan su kasuwa 'yan kasuwa da motocinsu kawai aka ce su fito kamin su fito an harbi motar direban da ke tuka shi da aka harbe shi da bullet a nan sai da bullet ɗin ya shiga ta nan da riga ake ɗaura hanjin direban yana zuba da riga ake aka ɗaure ana tura hanji a wurin ya mutu su kuma aka yi layi da su aka tuɓe su aka ce a da su gaba daya an bindige na daya an bindige na biyu an bindige na uku Allah ya jefa wani babban sai da musulmi yana zuwa wurin ya tambaya mai ce faruwa ba wani cikakken bayani ya kama fada ya ce su sa rigar su tafi dukan da aka masa a kasai da mutane wata biyu muna gidan shi asibiti kallar uwa ta uwa ɗaya uba ɗaya akwai ɗanta suna teburin mai shayi suna shan shayi jami'an tsaro suka buɗe wuta wanda ke kusa da shi zaune shi aka fara bindigewa ya kama shi ya rungume aka bindige shi suka zube ƙasa tare haka aka kawo mana jawo ta muka sallace ta idan ba ku san me wannan shugaban kasan yake ci Najeriya akan sa mu san me aka tafi Najeriya mu mun san bala'in da aka shiga kai ci gaba da kundarar baki dala ta tashi ba dala bace kake tashi ba dala bace ya Allah karka babba mai rinka tashi a Najeriya ya Allah in dai ka hana ban tashi a Najeriya dala in tana da fice guda biyu kara mata takwas matsiya ce ya kai tashi ka tafi mara. ta social media mun yi samina ta social media a nan kaduna ƙarya na ce a nan kaduna muka yi samina ta mai social media karni a yi zaɓe a wurin akwai wani babban mutanen na cikin mutanen najeriya ya halarta kuma zuwa su ya mana amfani muna cewa allah ta saka masa da alkhairi shine ne kabiru turaki kabiru turaki sa a zamanin gwamnatin jonathan minister special duty wani mutumin shari muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi domin complain da muka ambata a lokacin ya dauki mataki sai dai na karɓo dr bazizi da ya alkawari shi ne bai cika ba nan ma ba za mu ce bai cika ba ta tsira iya kokarin sa ba samu nasara ba ne mutanenmu na jihar bauchi sun yi wa'azi a garin mutum a garin ne an taso mota da yan agaji sun sa kira'a suka samu checking point da sojoji wani soja arna ya tsaga baki ya ce ku kashe wannan waka menene waka alkurani mai girma suka ce ba waka ba ce Allahu akbar ga alaran ma nan gurin zaure alaran ma dangane na kaduna alaran ma malar rizwan ya ce su ba a musu wannan ya ce kashe wannan wakar ya ce ba waka ba ce karatun qur'ani ne ya daka masa tsawa ko ma mene ne kashe ya ce to yanzu nan tare da yan siyasa muke sun sa waƙoƙin jam'iyya sun bi tare su wuce da kasa su sun kashe ba sai mu da makaranta ƙur'ani wannan soja ya ɗinka wa ɗan agajin burai haka aka kwashi wannan ɗan agajin aka kai shi asibiti a bauchi mun je gaban BSS ata akan wannan maganar duk wani wanda ka sani sai da muka je akan abu kadin wannan ɗan agaji ni ban sani ba yana da raina ko ya mutu yanzu akwai sojan da yake harbe ka a cikin point saboda kar ka ta kira akwai shi a Najeriya akwai sojan da zai harbe mara dan agaji har lafira saboda kawai ya sa kira bala'i ne Allah ya tsallaka da mu koma bala'i bane ya ku bayan Allah wai kuna surutu mutane da cikin talauci kuna surutu cewa farashin kayayyaki ya tashi kuna surutu kasa ba kuɗi wai tuwa ne da ke fasa bututun man Najeriya man Najeriya ba ku an samu ba ina so ku faɗa min wa ya fito magana a su ce fito fitowa suna alfahari suna sun samu nasarar rabin man fetur ɗan Najeriya malalar da shi suke yi iya rabin gwamnati ke samu da wannan kuɗin ake albashi da wannan kuɗin ake project da wannan kuɗin ake rama jihohi su ya suka taimaka wajen a kusa da Najeriya amma kun yi 'yan siyasa suna zage su kun ji suna cewa ba su dare ba in sun tashi magana sai dai a cewa sai dai a ce Janar Buhari kenan dama da ganga ake kirkira wa Najeriya magana da ganga ake haddasa wa Najeriya da magana. kwandala domin a samu abin da za a bata wannan gwamnati gwamnatin ba ta dame mu ba bankin kwandala wajen ta biro ma'aikacin su bane sai dai ni musulmi ne sai dai ni musulmi ne kuma ni ɗan Najeriya ne kuma ɗan Arewa ne a Kano masallacin Juma'a aka sa bom sama da mutum ɗari uku suka mutu sai da aka tara sai ana zama ɗan kano ne sai sama da mutum ɗari biyar sai da aka tara dana ta gawos dana aka tara ta gawos mun kai matsayin da ba mu shiga masallaci sallah sai an caje mu na yi tafsiri a jihar adamawa jihar adamawa sai da aka shekara biyu ba a sallah asuba a masallaci ba a sallar magariba a masallaci ba a jami'in sallar isha a masallaci sai dai a zahar da lasar shekara biyu ba a jami'i ba shekara biyu akwai yaron da na san shi ɗalibi ne a university of maiduguri yana tafiya kare kan hanya jami'an tsaro a lokacin suka zo aka rarrube shi aka masa buga shi da ƙasa aka taka wuyarsa aka ɗaura hannunsa ta baya aka ɗaura masa idanu aka jefa shi cikin hilos sai ya samu wasu mutane a cikin sai suka ci gaba da tafiya akwai yara 'yan uwansa da aka kama kashe kai da aka je daji aka fito su su hudu shi ne na biyar abinda aka ce mu kashe hudu mu karya daya yanzu bai san wa za a kashe ba yawon ce an harbo bullet ya samu kowa ya rinsa ido in ya ji karar bullet ya san ba shi ya harba ba kusa da shi ya harba sai da aka harbe guda hudu shi kuma suka karya mashi kama sannan aka ɗauko shi aka jefa a mota ana komawa ofis abinda aka ce ga wannan mun yi fafata da yan boko haram mun kashe hudu mun karya ɗaya mun taho da shi wai an fafata da yan boko haram kan hanya kama ɗalibi ɗalibi yana karatu a nan university a yola haka haka hanyar shi yaron yake sai da rinka addu'a ina ma shi ne aka kashe in an zo an duka inda aka harbe shi bayan ba masa training da duk ake taka wuri sai da ya wajen wata biyu a tsare sannan aka ce a sallame shi a kai shi kotu aka kai shi kotu aka discharge shi yaron haka aka dawo da shi da iyayensa yana kuka yanzu haka yaron ya warke yanzu haka yaron yana nan da rashi kan hanya kawai yana tafiya abinda aka yi kai mana shekara da shekaru kenan sai kawai shekara yanzu zaune baka san bala'in da al'umma suka ratsa ba baka san bala'in da jama'a suka shiga ba Allah ya tsallaka da mu daga wannan bala'in ba hana yanka ga gyara ka bada ba dattawan arewa tashi za ku tsaye in ya yi ba daidai ba ku nemi ganin shi ku gyara mashi in ya ce ba zai gyara ba ku nemi ba ni ba na kawai akwai wanda ya wuce masa idan kuka masa wani ya ke gyara a ɗauki duk matakin da ya kamata a ɗauka amma ba hikima ba ce ku haɗa kai da abokan zaben ku domin karya al'ummar kuma ku shirya ansar da za ku ba Allah ranar tashin alkiyama ya Allah ka shaida maka ba Allahumma shahad يا الله كشيدا ما هذا كم فدابا يا الله كشيدا ما جاب مكره يا نروى أما كشوا شجرة كشوا بيا بكون جيش أما كو جرى أبو حارث كشوا بيا بكون جيش أما كو جرى أبو بجرى كشوا بيا با أما كا كوكو كتمانجي كوكو كتبادرش دي الله كتبي كوكو كتبادرش الله يكرمكم يكرم تشرفنا وما كان جاهز وكشيلنا نعيش Ko kuka aka inda za ku sa kanku ko kuka ta addu'a ran da ya addu'a ya zo kun ga gaba da na yi wa'azi a katsayal a jihar katsina wani gari katsayal an kai ranuwa a cikin da lafiya na ce ya Allah ka bayar addu'a lafiya Allah ka bayar addu'a lafiya ina so kowa matasa suka same ni suka ce malam fa muna ganin ka aikata laifin da ya kusa ke garin da na ce menene laifin da ya kusa ke garin da na yi addu'a Allah ya bayar addu'a lafiya na ce to wannan bari in dawo musulmi Allah ya sa ya mutu gudun ya hau ya za ka ce kuma Allah ya sa mutu gudaya ta ce to idan namiji yawa zai hau sai suka shiru ba mu gane ba Allah ya ce bari ya muku tukunci da gudla ya muku tukunci da bayan marfa aka turo shi kun san yadda aka yi muku a bangaren jami'an tsaro sai da aka yi muku aka rasa kun san ya aka muku a soja ya aka muku a ɗan sanda ya aka muku a immigration ya aka muku an kirkiro program na bada scholarship zuwa special makarantu da ake da su a duniya aka tura program din karkashin arne ɗan neja delta ɗan arewa wa yake more wannan program wa yake more sa yaya kuka zama aka mai da kusan yan ware ko ni ba da ku aka bai da ku ba yi wannan isa ba kare ganin ku ana kashewa a rana ɗaya aka ga mutum dubu biyu a garin baba washe shagari suna disko suna fati suna rawa ba abin da ya dame su muka yi ta kuka muka yi kuka muka yi kuka muka roƙi Allah muka roƙi Allah Allah ka mu muka yi kuka muka yi kuka Allah ya ansa ku ya cece ku ya kawo muku ɗan uwa yana iya ƙoƙarinsa da taimakon Allah abinda aka ce sun fi ƙarfin sojoji sun fi ƙarfin gwamnati sun fi ƙarfin waye yadda magana duk ƙarya da shiri ina suke ina aka kwana ya aka cikin shekara da ya kare yasa aka rasa alhali shekara da an da zargi rasu magana banza ce program ne setup ne sannan wanda Allah ya kawo muku Allah ya fara fitar ku cikin bala'i saboda neman duniya kun saba samun kuɗi dole sai kun samu kun saba aikata a raba dole sai kun yi kun saba shan jinin talakawa dole sai kun sha kun fito kuna zagi kuna suka kuna farfasanda duk wannan farfasa da kuka ana yi wannan ɗabi'ar ce aka hada kai da wayannan masu baka hular da Allah ya tala a tirin sai jefa musu bala'i aka hada kai da na jajanta duk wannan farfasa da ake yi su ne ko ba su bane sannan mu da Allah da mu ka karu sai mu gagar wa Allah madaukakin sarki godiya Allah mun gode maka da wannan ni'ima da kamana Allah ka cece mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka gyara mana kasar mu Najeriya ka zauna mai ta lafiya Allah ka farfado da tattalin arzikinta Allah ka farfado da tattalin arzikinta Allah ka farfado da tattalin arzikinta shugabannin mu Allah ka kara musu imani ɗayan siyasa mu Allah ka kara gyara mana su ɗayan siyasa mu na arewa Allah ka kara gyara mana su ba laifi bane ka shiga duk jami'ar da kake so wannan na gaya muku anan ba jam'iyyar da muka a Qur'ani ba jam'iyyar da muka a hadisi ba jam'iyyar da Buhari ya rawaito ba jam'iyyar da Muslim ya rawaito ba musulma ba kafira duk ne su jam'iyya duk wata haga dama shiga amma in mun zo magana musulunci arewa to kai abin da ya kamata kai a lokacin da ya kamata kai shi Dole shi ne abin da muke magana kai shi bari san tambaye ku har Umar san zai zama shugabanci wani bai rabe ne fito da gashi a Najeriya yarabawa sun yi shi kamin ci zabe ba su yi shi ba suwa suka daura shi akan kujerar yan arewa amma yana hawa suwa suka kewaye shi sai da aka kai matsayin da an kira sallah adila wannan yadda jerar da ta mutu matar shi ta ce ba ta yarda a kiran sallah adila ba ana bisani mita ana ta gana ta bacci ya inda ta hana kira sallah janar muhammadu buhari ya buɗe masallacin duniya a cikin bila inda aka hana kiran sallah yau masallacin juma'a ne in ba namu bane ayyuka in ba za mu bane an ba a yi sa wannan tun da kullum ya har ya sauka da ɗan naija tare da shi suna tare da shi ko ba sa tare da shi yanzu ma ya sauka suna tare da shi ko ba sa tare da shi sai ku ne ba ku san kiman naku ba ba ku san darajar naku ba ba ku san muhimmancin naku ba Allah ka gyara mana zukata mu gane abin da ya kamata mu yi ya ku bayan Allah in muna da rai Allah ya hada mu tafsiri shekara mai zuwa ya ku bayan Allah idan mun cika kamin baɗi ku mana addu'a wajen wannan tafsiri Allah ya gafarta mana ba mu da tabbas za mu kai baɗi da rai in mun mutu kamin baɗi ku yi mana addu'a kan wannan mimbari Allah ya ji mu ya gafarta mana ku yi mana addu'a wannan mimbari Allah ya ji mu ya gafarta mana ina ba ku wasiya ina maimaita muku wasiya ina maimaita muku wasiya in Allah ya kaddara rayuwar mu bata kai shekara mai zuwa ba mun mutu kamin baɗi muna roƙo ina roƙo ina roƙo ku mun addu'a wannan mimbari Allah ya gafarta mu ku mana addu'a kan wannan numbari tare da alarama idan kuma mun kai shekara mai zuwa za mu zo a tsaya Allah ya dace mu yi ta fafatawa forward ever back backward never Allah ya ila ila ta sai ko fa tubi ne alaramma abada addu'a alaramma abada addu'a